waliyan duk wanda ya gaba da wani masoyi na faqad azantuhu bil harbi to haƙiƙa ubangiji ya ce ina sanar da shi zamu yaƙi idan kai gaba da waliyan Allah masoyin Allah haka kawai ka dinga kin sa ba dan komai ba to wannan yaƙi ne da Allah yawwa yaƙi ne da Allah yasa ƴan uwa a kiyaye yawwa cutan musulmi ma kawai ka cutu musulmi wannan ba ƙaramin bala'i bane ba ƙaramin tashin hankali bane shi yasa in uwa da Allah mu kiyaye yawa mu kiyaye mu kiyaye da keta alfarman musulmi wannan kuma shine musulunci ka kiyaye alfarman kowa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi kaji musulmi shi musulmi wanda dukkanin musulmi suka kwakwata daga sharrin harsansa in dai musulmi ne kaga ba a ce musulmin sai mai biyayya ba sai mai kaza musulmi aka ce man salimal muslimu ne min lisani wadi duk musulmi suka kwakwata daga sharrin harshensa daga sharrin hannunsa wannan shine musulmi saboda haka idan a bakinka kana zagin musulmi ko kana aibata musulmi kada ko kana aibata musulmi ko kana jingina wa musulmi wani abu da bai kamata ba wannan ga baki ɗaya kana nema ka ɗauke kanka daga cikin musulmi Yawwa ko da'awa za ka yi ita da'awa tana da tsari Yawwa da hikima ake kiran mutane zuwa ga Allah da hikima kamar yadda ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa yawwa. amma ka zo kana zaɗi don in kaga mutum yana yawan jefa mutane al'umma annabi cikin halaka yana cewa kowa halakakke ne kowa halakakke ne to shi ne hakikanin halakakke ya fi kowa halaka saboda hadisin muslimu iza sami ita sami iza rajula ya halakan nasu halakan nasu fa huwa ahlakuhum idan ji mutum yana cewa ai mutane halakakku ne kowa halakakke ne shi yana tsarkake kansa manzo Allah ya ce to wannan shi yafi kowa halaka shine mafi halakar mutane yawa wadu ila sabil rabbika bil hikmati haka Allah ya ce ta hikima wal mau'izatul hasana haka ake kira to shi yasa ƴan uwa mu kiyaye mu kiyaye aibata musulmi kamar yadda na faɗa da nan shi fa wato in ka ga mutum da yana cikin wani aibi abin kamar riga ne mashi'a ce ta Allah idan ka aibata shi abin kuma kai kuma baka sani ban abin ya dawo kanka kuma fa ya za kai shi ma da yake cikin laifi ba ikhtiyarin kansa wanda kai gani batacce ne in ma batan ne ba itiyarin kansa bane ya batar ya ya bace sai ka kyamaci aikin ka ƙi aikin shi kuma in zaka kirawo shi zuwa gaskiya ka yi ka kirawo shi zuwa ga wato hikima da tausasawa na'am Allah